da ya sai masta'una za su ɗan ji daɗi kaɗan a nan duniya a ya kula ne kamar sakulan an'am za su riƙa cin abin da suke so kamar yadda dabbobi suke ci wannan masu wallahu wuta ita ce matabbatar ita ce makoma ma'ana dai jin daɗin duniya za su iya ɗan daɗi a nan duniya ɗan kaɗan su su sha irin yadda dabbobi suke yi ma'ana duk tunaninsu da mafarkinsu da ci gabansu da ya wuce irin na dabbobi ba shi ko musulmi tunaninsu ya haura na dabbasa, me zai ci me zai sha me zai ɗaura a jikinsa a ina zai kwanta wannan kare ta shi ne kaɗai tunanin ɗan adam idan wannan shi ne kaɗai tunanin mutum ba har yanzu tunaninsa bai gaza na dabba ba domin dabbobi ma suna yin waɗannan abubuwa ɗin menene tunani zai gaba na dabba shi ne kasancewa akwai lahira akwai ƙadari, akwai tambaya akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna domin dabbobi ba ta wannan tunani ba abin da za ka kai tsantsan kasancewa to daƙiƙ bibista jiddan ka bambanta da dabban da tunanin ka ya ta iya na dabbobi idan mutum tunanin ka ya ta iya na dabban to babu inda zai wannan kuma shi ne iya tunanin ɗan duniya kadai da ka koma ce wadda ba ta da tunani ba ta da hankali tunanin ta na dabba ne in ka tashi aure iya abin da kake tunani kenan waye zai ba ta wani abu ba kaɗan inda tunaninsa ya haura na dabba to ba za ta tunanin ne kadai ba amma kawai me za ta ci me za ta sha me za ta ɗaura ina za ta kwanta wannan tunani ne kawai iya na dabbobi amma me zai koya min na addini da za a yi na zuciya kai mu lahira lafiya nan shi ne dare rana zuwa lahira wanda yadda ban sanya ake ta kaza ba addini zai iya sanar da ni idan na saba wa Allah ya sani in ban ba Allah ba ya sani wannan shine tunani ko ya hau da na dabba kenan kama nawa ne daga cikin mata yau tunanin su ya hau da na dabbobi wallahi ba shi da yawa illa kalila Wata na sha faɗa musu in kaje kofunan mu iya rigimar kenan iya kawo tsara kenan alƙali ba su ba shan alƙali ba ka san ya shekara biyu shekara uku da mana kayan sallah ma a kan wannan kai ta ke kawo ƙara amma alƙali tun da ni bi ba koya min sallah ba a kan ya kawo tsara ƙarar mijinta haka alƙali bai koya min yadda ake wankan sallah ba alƙali tun da nazo hajjar ibi biyu na iya bai ɗora min ba alƙali tun da nazo gidansa bai koya min lahallari a samawi igiya risala ba alƙali kaza alƙali ba wannan ba za ka biya min ƙarar ba amma idan yi isan abubuwan neman suna tafiya da sa shekara ashirin da a ba a gidansa akwai abinci gidansa akwai kaza ko ba haka wani kowar tunani na dabbobi ne kai wallahi amma za ka ga ƙararrakin sahabbai matan sahabbai ko ba irin wannan ƙara suke kawo gida ba sai dai su ce kun aurar da ni gidan da ba sa tsiya mun laili haka ke kawo ƙara kun da na ba sa san sallolin sai na farin nan kun da na ba sa azumin nafila ko na na ita karar da suke karwa ce zawwaje an rajulin ko an ila baitin ba ya kanu nan laila ba sa nan laila ba sa sauke qur'ani ba sa kaza ba sa kaza sai da ta yasta matta'un wa ya'kuluna kamata a al-an'am su ji daɗi wa tamatta'un biyan bukatar sha'awarsu biyan bukatar damuwarsu da kusa sha shi ke nan ya kan tana da wani abubuwa a kan yi rabi su ne za su aure ka su ne za su ganya da kai kuma ko ba don ƙara ba ba wai tsantsa suna son ta wani wannan abin kaɗe ɗauke kuma galiban mazan kuma sun san haka ran da ka rasa